الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ebukpa ta wuluji tabbatu ya Allah salatu ya ce ci da aminci wani wuluji tabbatu ya Nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam mai katu yanzu tashi mini karatun littafin min usuli a ahli alisunnaci wal jama'a ya shek salihu fauzan ibn abdullahi fauzan ga walakin bi hamdillahi wale ba na man lagabe etiyan al'ummar musulmi bi a ga kere-kere ko? annaje mutazila annaje hawariju annaje batiniya annaje rafida annaje murji'a annaje kazan annaje kaza kullu hizbi maladaihin farihun enomen inda ɓata nan ya tuye gban bai lamiyar ta ji bula ka kaga ya gawaya ma da mai tabi wuna wa ɗoga ya tuye gban ga lamito ni ne yana muna emila tubidiya man adasta fi amai na zama laisa minu fawwa raddun ni ne yana muna emila tumanye gishi itakazu ahbarahum wa rubanum arbaban min layi ko amma ya shigan da zai je jibu ta fita caman lato ya ci bambe allawi nina ya namuna emilatu shubatu nina ya namuna emilatu shahawatu ko ji gani ako nina ya make mu bena wuyi tarjuma littafi takadayen falasifa shi da taka da ya kaya filin witness ya translate na larabci a ci biya lafita ce musulmi wa fiye ba zanen inda mi ne na kosta ya shubu a tun da ci muke complicating ganin ko? mi na make la lamari cike biye kwani ganci na zugun wiki a emi gbosa ma don lakamu ba da hudan kanuwa na yi illa utul jadal ina ga ta ce ba wo àti bí àti àgbì inú ebe kí àbí inú kí à emigbó ọgbọ́nà pẹ́kẹ́ mi ní emigbó ẹmọ confusion mọ́ná lànà ẹlóbi gànnẹ́ lànà ẹmọ ẹlóbi gànnẹ́ wọ́n yẹ pàtí wíkẹ́ ánà pàtí gúbà pàtí ndóòrò mí gúbà wà ní wa shi duk bayan zanno ji bayani wa ko gaskiya da dun la gun ruwa gun guna zanno je wa gun wujiki an wo defend yan position yin to zairi guba na gabe shi ba ci ga ya gbomi zandoro wa fi ji kokari ji to na ya lawanu nga ya labe wo ci ga ya ji ko da baga to na hadisi lawanu nga hadisi labe wo ci ga hadisi ji ko da baga te na ni bi gana nga ga mana zuta ni bi ji da da ni a support yan e ga wuna ta gaskiya maga tula biye opponent yan da no ne wa dike an wa gbomi biye ti e ga wuci ko la ji so kawai ji hankali a yi nije da suku yi do jare amma za wa creative ta shan

mini yana la to bidiya ci a gashe e ba na makarantar yan bidiya yi ko wa? ganewa ade makaranta idabo madarasa yin ya yi madarasa na shi abul ma'ali juwaini da gazali bai ci tsaci cirin gole ko makanta ko makanta ko je akida ash'ari tsaba nga sai ufi gobe ilimi falasifa ngo dia ne ko ka azariyo ne misra ka azare misra ka kuna salahuddin ayyubi agugwayan shi ayonin ka digi ta lati akida na fiye ne ya shari'a ga galibi malamul islamai da ya ga ji katu ba ga ce loto ki a raɓi yin a shariyanci labarai ya marabi ko na laji ganewa zaman saidi west africa yi babu be north africa a ƙi a shariyanci ya liya ki da halu ladis ba ɗiyawa manyan maliki a shi an na ilimin kalamu buwa ga yin gucin amma abin da sun doci ibn thomas ganna daga saidiya ya ko morocco wuce jordi algeria shi biya ko tunisia shi etu wuce jenna ki daga newton wuce le ko bilal mashirin ko felo ka tuji shi wulo ka ji no fera gun daga wuce ake gima kan da zai ga zali wuce akida shari'a ce ɗin gani be eh ga uji ki aga jina zuwa ki ya shariyanci na gufe lawo je ta diga sa ne mga libanin confusion last one har zamani fe bello har tu tubabu na sashe muta akiru na tace fuka wuyo ndo ci ga to litafe fiki uka a page guba guta me labe chaba a tira shariyanci ala ala kiyan ala kubo mari don doji to fíkí tó a ìdá shari'a ko laji jiga to ene iya willi biya abu ne kiyo wato ene contribute into giga sheba ya bi dia iriri sai dai ko ye membo zaidi ya jijibo biya da wiya ji sai dai ko irambo a da rafi da shi bore ahalus ne mafi tsarawin amma a saurayi humaini na ahalus ne zu tsarawin rambu. to yana ɓata da saji ko laji ganewa Ban a kira ya sufan kyoto a gashe ba har ki ba da zanen kyoto ya ce ga musulunci fiye mai tafe sufanci. Ina gowa lakin bihamdillah amma da yabon su kwai bakiyat li firqatun najiya ahlus sunnati wal jamaa firka na to ga gangwanin ko ahlus sunnati wal jamaa ja adabu mutamassikatun bil islami awa su musulunci a asayi musulunci wangi tasiru alaihi alusunan yadda zata ce musulunci wangi wata duhu ilaihi a mai raji musulunci wangi wala ta zalu wallan ta zalu bi hamdai nus ko ku ya ba wanda ba ni ma dubo mizaqan lima na bi annabi ebu la gaskiyu yudena nabi labari tuba sallallahu alaihi wasallam min baqa yazil firqa kida firqatu najiya a dambonin annabi sallallahu alaihi wasallam ga iftara kafi wa sataftar ko hadhihi al-umma luman ga ko ila salasun sabina firqa da da 73

yana anabi muhammadu bai sahabe shi ta ci wasu su kwa fi da mini abu ko wasu timraru ha na mai kontinu alu suna shi a eh, kontinu bai milatu ba wa anabi ya shaga ko wasu mudi ha amma da yi kiri banyi wa zalika fadlu min Allah subhanahu min ajli baqai hadha din ganin na falal wuyo so ko ebu adini nu da bu shulo wai kama tuje ta halal mu'anidin amma la hujja da tabbatar da ga gwaci ka ta ba wa annabi bana ki mai ya gabe a da ga je fata ma ja jahiliya je fata ma ja jahiliya a da ga je fata ma kafirci je fata ma kafirca a da ga za yi je fata jiri da za yi je fata jiri da ji zai ja ta goro nan la tazalu ta'ifatu min mati zahirina alal haqqi ko wanda biya ga jahiliya su kan ni shi da mai fata ma jahiliya a shirkatun najiya wa dabu kashi zai ya taba wana dabu kaga idegi ko wa in a wani ya ka zamani fanya mutazilanci gashe ba a to su imama na nan bali a amma ba shi keke ko zamani abdulgani al-makdisi su ji na bi shi ji dawo bai rike tamato sun abdulgani al-makdisi wa manzo ta ji ta a jike ki zamani ibn taymiya ji na shariyanci da sufanci da bi dawo ri bi ya jike wa ga sheba e ga mai da babu ji jike a jike ki ta ce kiwo ta ce sunna bula ta zalu ta fatin ummati zahirin alal haqqi a ce wa ilimi a mai la ilimi wuza a mai ji dawa lobo a mai defend you ko a gaushe ba la mubaraka walil jama'a al nan tumathilu ma kana alayhi sahabatu radiyallahu anhum agai zeji ela zeji lawu yana ta ci wuri rasuli fama betuci fil qawli ene wagan ga wani alo sunna e gun be tuyi musane biye ko wọ́n jí sálà kébìnà níbi jiná wọ́n fi àzùn kébìnà níbi fíná wọ́n lọ́wájì kébìnà níbi lónà wọ́n jí ìbáadà kébìnà níbi jiná ina níbi ganin wọ́n lúyà gaskiya ko ina ne bi ya a bi wajen wajiya waƙi a gani bi wajin tarun wadan wayayyun wadan wabicin wadan wa alfarajin wadan yin mawa ta zuyi lamun atalla bi kalbin salim a kiru yi wangi wato zanen alusunan wange ne gaggun da gadanin wani ya da a ci shi mu fiye jigan a to a halin suna ji a to a kaza ji a to a firkatun jiya ji a to a taifatul mansura ji a to a kaza kaza ji alalima kida a wariji da biyu ko a kida ya murjiya da biyu ko a kida zula da biyu ko a kida gulu jigijigin doci nga da biyu ko a so biyanci ya sheyi ko ko ya tarika ko ya kungiya ko ya mandoci nga da biyu ko tun ya gbandoci nga da biyu na le ba wuyan bi muhammadu ba nan wale ma haka za tura dul ibil ya sa'ad waje yana ko koci ba gabwa e ba gawun ga da din shiga a so a ga kaza unji wa so ga ce ga kaza ko ga e tuwa da bu mm. wa kullu yadda yi waslan bi layla wa layla la tuqiru lahum bi zaka na inna hadhihi at-ta'ifatu mubaraka ko ba ga ẹgbẹ́ nga alùsùn yìí tó alkaulu to alàmùl to ga tó tún nga bọ̀ nga jì kíyà nga da practice bo nga lada tubo wali tikali to akida imani jiyo to ci be tu ci be malaika ji be ko be fi be fari kiyan be kaddare. ko la ilaha illallah ma ni la ilaha illallah shuruta la ilaha illallah nawaqidul islam biye kiri ko sunna be bidiyo biye kiri musulunci bai kafirci biya gari tauhidi bai shirka biya gari ko fala sahabi fala alul baiti ko imani e gabe fi bi aqide e mi lafiya do shiji e ce lamari na ji yamba to chanu e dukiye do ci gaida a ashiratu sa wa imani ji ile ja ne bi labari tubun wa imani ji ene we laju da alqur'ani da sunne ta ce fahimta sahabi annabi jo wata ce fitro waje fitro waje ba wai la an kai lagun ba gangani be nasiya ngole me pa tai usulu bi aqida shi da jalu la waji kino ila e wa sunna wai la hadis ji hujja to ahalu to mutawatir لكما قال صلى الله عليه وسلم ke bi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana la misma ana alayhi aliyomu wa sahabi a ga zai ga ta ci na mi doje na mi ta ci goyi na mi sahabi mi shi no ga ɗo ga yanzu ta ci na annabi ta no da sahabi shi ga yana gaza gwano a shi wa da muhimmanci wa da waki wuce na annabi sahabi shi ta no zawa wato sunwe ga malaya ji sun da gangani be jahiliciya إنهم بقية صالحة من الج... من الذين قال الله فيهم إنكم آل السنة وشيشي بقية ذلكنا قادونا صالحة نجي ذاكريكي من الذين قال الله فيهم من يزل سقوم لتعبقا فلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقية ينعون عن الفساد في الأرض فلولا كان كيبون بافي min alquruni min qablikum ya karu na idan ba kamiya na ulu baqiyatin zai be kenan ya na'auna anil fasadi fil ardi e kan gwa banna ya tiya kimbo e kan gwa banna ya tiya kimbo a shawa ne ga mine na alusuna jina ya amuru na bil marufi wa na hauna anil munkari alama tujibuhu shari'a hmm. edi foro lo tujiriki amma kan gwayan ya tundere ta ce kawai da shari'a ya bodin gobe ga wani biyo mutan zari a to ga gun edo ciji a ga alabul ma'ruf na al munkari a yajin hmm. a ga jirali za a ga alamu bil marufi bin alimin kada ya jin a ga yin wuza ja ce zumai ya dini shi a ga al'amur bil marufi wani alimin kari nga ya jin a ga di bombi shi a ga al'amur bil marufi na alimin kari nga ya jin nga wani yan na ji ta ce kai da shari'a ba ko mun gane nga asma wal firqatin najiya wa ha sunan shi ya al firqatun najiya da manu shi lọ́lẹ̀ ma káre tẹ́ azìlì fírka yí alfirkatu salima mino dolari ní dé alfirkatu náà jí a ṣì aká ìzẹ̀ ìṣá jẹ́ àmì ń ṣi dẹ̀gbẹ̀ ìgbìnnú tọ̀tọ̀ lẹ́bàá lámùrù máa rí fẹ́tẹ̀ asúmá ìhà lámùrù náà aláwọ̀ ọ̀pẹ́ sún ní ṣi yẹn alfirkatu náà jí a yí wà á la ma ti ha bí la mú ṣi yẹ́ tẹ̀dí ha ẹ̀wọ́ ẹ̀rù sàn á fala asma'un azima hmm. alusne ne dai sunan ngole alfarkatu najia ya dai sunan ci koji tamayyazat biha min bayni sa'il alfirq na sunan ngadi alusne jiri ga gani be firq kure kene nan alus na dirbe mutazila ko hmm. alus na dirbe awaliji ko hmm. alus na dirbe murji'e alus na dirbe nawasibi a suna kirga kadariye a suna kirgan da jabriye ko a suna kirgan da gulu irin dore gawa man hum gawa min a hadhihi al-asma wal alamati nan min ya je muhimmanci gan min ya suna jiya alfarkatun najiya wani bi alamu shi nan gayi an na alfarkatun najiya aga iga alfarkatun najiya wa ta'ifatul mansura aga mai ga ta'ifatul mansura ibu yana ta zalu ta'ifatul mace zalana alhaki ko la duru man khalafahum wala man khazalahum hatta ya ce amin lahum kazalika na mala imama amur na ambali mai lam yakuna ashabul hadisi faman na za shi kaga haja ashabul hadisi ya an mace da mutu a isis za a na ni bigala ta zalo to ai fatu min mace zuwa na lal haqqi nan mansuri nan nan gaza wanci gaje ba hatu nusra sai na sai fahimta godi tashi ke nan zalo shi da dai fahimta bodi daga hadisi na ni bigaya aballahu almu'minuna illa ababakar ga wanda ya abubakar al-bagadari ma ni ji fahimta wani ne fahimta yin a wari ju ICC ji Allah kiyaye mu a sun yi sun ga ne ICC sun ji sun da ba tsare bai da min cetuwa mu ga alusunnati wal jama'a min sunni al firqatu najiya ya ga ke alusunnati wal jama'a wa ma'aniha kama yali na ma'ane ga wuce makin ne ga bidana ya mafari na al firqatu najiya a ga jama'a ja gangwanin ai tu minan nari a ga zai ja gangwa daga yan nono su yi fi da mini abu hay sustasnaha annabi ibn an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa الفرقة الناجية يواقع لما ذكر لما ذكر الفرق na ne bi to firaku jiyana ngole ya gadi fiya iftiraqul umma ko nto da muhimmanci ebo be na gene gerge na jane o male ga unji ga ne da firaku ne lu no jija ko ji gane ko man shi dai ganga ya ci ya zuci firan ku wuce jo ya ci wuce gabo a kai da alfirak alfarku bai alfirak ko almilal wa nihal ko alfisal filmilal wa nihal da sauransu na hmm. kulluwa fi nar illa wahida ko ba tu finosin nike ce ani laisat finnar bi ma'ana alfirkatun najiya wanda ni na yalo nona a gaji kiyo a gagagwa nole ka to ne ma ga finnar nan mutla ga gan pata aje kafiriya ka to ne ma ke ga finnar nan lanu ti beju tuba o hmm. kaji lanu ti beju faru o zan wace bai da tu ki wani ga asan tu da duke nan ko ko bai faru bai zan wace wo ina la la ga firu an shirka bi ga ga firu ma duna zalika bi mai sha ko wallahi ala ya ba shi an na ta ku bi kitabillah ga ahlus da jal na najiya shi ila kwa sunita shi su ko wasu na rasuli bai suna fici wa ma kana layi sabiquna al na min muhajiri na wal ansar A mai sun yanayi gama fari min muhajirin da jabi ansar ta ci gona har su qala fi annabi ibn annabi sallallahu alaihi ta baga hum man kana la na alayhi yawma wa sabi agai zeji agai zeji ga ta doji nan da ji ta ci nan yinan nan ko ya mm. eh, ta ci an na alahun waje wal jama'a ga alfirkatun jiya shi a gai alusunnati wal jama'a famu ya tamayyazu na bimizatai ne azimatai ne ga na ga alfirkatun jiya shi a ɗole ajiye guba wuci kwandoci don bone ƙari nan almizatul ula ya mafari ta masu kuhun bi sunnatin rasuli agwa sun sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam e wa ilimi sunna e lotun bi sunne e sane biye e lagan bi ta ce e ga manyan la e lagan bi ya muhimmanci ta ce kibo ta ce ya a ndoro na wayi na ilaga ani biya fa la ta tiya ya ga ya to hankali awa ko ne ba zai lawa ne ilaga su sunna ya ani bi abdu alaiha bin nawajib idza warada al atharu batala an nazar hmm? idza warada narullahi batala naru ma'aqi ebo gongo ne a ga ani bi gani wa ba ku kolo wa cewa da mutu ga anabi ita yi wa lata bi ta biyu ya yi mutu ya masu bidi a yi ma amma ga wani ala ga ga anabi gan a sun sun ta zuka mun ta zuwa kashi number two fahimta na mawai ladi sun nuna ga sahabe jibil man kirki law kashi wato ta yi jin hadisi ko na da tun yin yo ko ji gane ko mm. gan hatta saru ahalaha gari suna ji agwa su sunna hatu babu na aje za'alu sunna ji wato abin iya biyar ne ci da sai da sunna mani sunni ziya na sunan ga allazi za zikiratil ahwa lam yata'assab li shay'in minha lai za na ga tun ya gbe wani ta su mace yan doro nan alu sunna ji laisa lahum shawyu na bihi illa sunna adene e lafiya na sai sunna na khilafi tsarin firak ganga liyan na tsale firaku kina ba fayyata ta tamassaku bi araya wa ahwa'iha na firka ne gake bata zanduwa ne gake waje alu suna ngu yana yana yi lawa suna raya shi ga tuyen mashi wa kuwa liƙadaci ha gani bai ganye ti shaji fayya latan tasibu ila sunnati a so ya jimini ya ba sunna wayan da matan tasibu ila bida ila bida iya wa e jajiye ba bidiya na ga tsayin kal kadariya ke kadariya yi ko hmm. ngole biye ba yi e, ba biye kaddara ko wal murji'a biye murji'a ji zije murji'a sanin shi arja'u al'amal anil imani a etula fata ke imani lugwa murji a shige tun da yan imani buwa ya galuwa a bada to shi wani makan lauli bi a imanaku murji a shiga imani biya umarkiya ya ganne egi innan fitetun amonu bi mazi mazai nahun huda murji a shi a ga fasiki da zai yi da imani zingole da zai yi da imani na da fasiki ba zai ji fasiki yare a ga ɓata imani irin ya biyo alalimin ta ce hafa na jalil musulmi na kalmi jirimi na su ma rasu da kitaba lalina safa ina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati aw ila aimatihim ko tsoma sane ga cewa maje sunne la yutana ina jaye bani shaji Kar jami'a ke jami'a na zai lami tuwa ki da ya ja abu nu safuwa ni nan aw ila alihimul qabiha ko ya tu sabana ga lonon ga ajuye bo kan rafida ki rafida shi nan rafida daga qur'anun gumiya ko rafida ga imamu a jihadi falaga nabi hmm. rafida jiga ya alu sunna ji alali ko rafida ji a ga littafin da ci da wani jacin biya na na fatima da za mu ci zumaye a na biyo wani rafi ba shi a je da bai sha jini musulunci sauran ga wani a mulka biya a nuna wani wal kuruj wal khawariji na gani da tawariji a je da bai tuna lona ya kuruji ala salatini ko hmm. wal mizatu saniya ẹ̀tàyẹ̀ bàtí ń gọ̀ọ́lé ẹ̀mọ́ fari inú lábẹ́rẹ́ kí àrùsùn ṣe lágbà sún náà lámàlá alùlùbìdẹ́yì ẹ̀kọ́ ni lágùn sún náà hmm. alùlùbìdẹ́yì àfẹ́lá àdísù dẹ̀ fojú jà máa gọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìdẹ̀ ifọ̀ àìbódú ń yẹ sọ̀pọ̀tì bídí àná alùlùbìdẹ́yì alibide je di baturun nusus agala nafsi aga aya ko biyo ko uko chabo jeje ba de ga di da cewa be tuye ba nan ga di kiyo nga ala alabiyo alibide je ejije o bainal adilla kami aga gana alibide je e la bi e la tuye gbo tsade gbo bi da ce da cha cha ya wala ko hadisi wasa ko jiga ne ko ebogo ya zabi kyafu ga yiru wuce shi lo alimi zata saniya in e yi tsaye ya baci mini ya tsaye a lusna jo a nom alu jama'a ce idan a jama'a yo lishti mai alal haƙƙi ibn e a mutace gaskiya wa a dai tafarruqihim a magan kirkira a sai yi kirkira da jini ba bi khilafil firaqil ukhra bin bi firaqu ne firaku ne kina tuka shi a su a kiyaye gari hawari ji a ƙirƙiri. ko hmm. Hmm. murji wasu a gan kirkiri ko motar zuwa su a gan shi a yau su a ƙirƙiri. kirkiri a jini a nabi muhammadu yini la ya shtami una ala ko ala hakkin بخلاف آل البدع آل الفرق الأخرى بخلاف الفرق الأخرى بمب فرق

akida muke yi nire hmm. amma yau kafiru za za ka fi ma ya kunu hu waya zukuru za'alu lazi inda hu zukir hmm. no le nama inda mini sima ya dalalu to ku tuye to yembe ngaru bidai shi la shi nuna la hakin e goya kan ta cin gaskiya ba wani da ta duna wawun fala haka goya kan ta cin gaskiya ba gaskiya da goya kan na aljama'atu ma wafaka alhaqa walau kunta wadaka aljama'a ga yana ga na cewa bi gaske na ko ga fi boji ila ga ji dan gura ta mi fiye dede ga da lami fiye dede bi ayin ne mu fa jama'a mare de na ne bi biyo sahabu ji ta ci gono ga mi tuci wa mi tu jama'a jama'a ne bane jama'a mu fara ga zauna ne nga nga alfirkatu najiya ji أنها طائفة المنصورة في قيام إلى إلى قيام الساعة أن طائفة المنصورة غاي طائفة نادي نصرانو إلى قيام الساعة كنا يتاشن قيامنا لأن نصر دين الله ابنا يا دين سكو نصرا فنصر الله سكو تياتو نصرا سكو تيا نصرا كما قال تعالى كم سكو نصرا إن تنصر الله yansurukum ya gaya su ko nasara su kwaye nasara Wuli ya za kala fiya nabiyu na mala ni sallallahu alaihi wasallam ga ya ci abugan la yadruhum man khazalahu ana ga ga wa jiya shi su mana wa la ku ta wala man khalafahum ana ga ali abana wa la ku ta hatta ya ce amrullah tabaraka wa ta'ala haka ka kullun lamarin su kwa bene wa hum ala zalika mata ciya a cinga ga wani ngoli alusunna shi aga ya alusunna agaya alfarkatun najiyo agaya al-taifatul mansura ko agaya alul hadisi wal asaro ko aga mace zai je lamitu ya koya a salafu saliu no aga ma ya jama'a bata ne yi suna ya alu suna ji a cin aguyo amma wa mitu suna akida wa ji daidai bai suna etuwa ma ji daidai bai suna egawa ma ji daidai bai ne wani kare ta yi wani mutu a ga wanda suna gama lamin fiye bane suna ya suna wani ashi ebogo ezuwa ba na gaskiya wani shiga cinin za mutu lamin jikiyo mutu lamin tu sọkú yìí kọ ẹni láti gbòòrò sọkú lága kí wí ìyá yìí kọ ẹni tún lọ gẹ́ níbi wí ńlá ìdèdè wí ìyí kọ ẹni gbé agbẹ́gbẹ́ níbi wí. ya kafin ya abu na wallahu nan bi sawab wa ilayhi al marji'u wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu